العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه bayan maka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi na barakatuh yau muna ranar laraba 28 ga watan biyar shekara ta dubu da biyu da talatin da ta bayan jirgin Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi daidai da sha ga watan yuni shekara da dubu biyu da sha takwas miladiya mun haɗa wannan masallaci domin ci gaba da karatun da ake na tarihin manzon a sallallahu alaihi sallama. an littafin al-maqdisi muktasar siratin nabi sallallahu alaihi sallam. idan ba a manta mawancin satin mun tike a ƙarshen babin da yake mana magana a kan sunayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana da sunaye kuma duka sunayen nasa gaba ɗayan su sun tattaru suna haɗe da sukofi na yau yau insha Allah za mu tashi fasalin da yake yi mana bayani yake kawo mana tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a takaice kafin aiko shi tun daga kasancewarsa a wajen kakansa mahaifin babansa abdulmuttalib da kuma babbansa ma'ana amurkan mahaifinsa abu balib da zuwansa garin sham da kuma aurensa da khadija bintu tukwai Allah ya kare da a gari malam yace fasl نشأته صلى الله عليه وسلم بمكة وخروجه مع عمه أبي طالب إلى الشام وزواجه بخديجة rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Makka ko tasowarsa a garin Makka shi da dama kamar da muka sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an haife shi a garin Makka sannan da fitarsa tare da amminsa Abu Talib wanda dan uwa ne ga mahaifinsa shadidi da fitar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da babbansa Abu zuwa garin Sham ana yankin Siriya da judan da sauransu wa zawajuhu Khadija da kuma aurensa da Khadija bintu Khuwaylid Allah ya kare ta gare da wanda ce matarsa ta aure insha Allah za mu yi da can tarihi wannan fasali abinda zai mana bayani kenan a takaicen takaicewa duk da cewa akwai abinda bai fito a cikin alwanin ba amma malam ya tako shi a cikin bayanin da ya sannan kuma wata gina akwai abinda za mu tako wanda malam ya tako shi ba a cikin unwanin headline ɗin wannan babin da ya yi fasalin da ya yi da kuma cikin ma bayanin da ya kawo shi malam ya ce wa na sha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatima ya furu jaddu wa abdul manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taso yana maraya kakansa abdulmuttalib ya ɗauke shi ya ci gaba da tafiyar da hukumai kuma ya ci gaba da rike shi kasancewar mun san cewa mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya yi rasu kafin a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yadda eh, ya da sannan mahaifiyarsa ta rasu bayan manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya kai shekara shida kamar yadda tarihi ya nuna bayan rasuwar mahaifiyarsa sai kakansa abdul muttalib ya ɗauke shi duk da daman can ɗin shi yake kula da shi tunda ba ba shi ba mahaifinsa ya rasu shi yake kula da shi amma yana wajen mahaifiyarsa bayan halimatu sa'adiya ta dawo da shi na san tarihin halimatu sa'adiya da 'ya'yanta ya gabata su shaima da sauransu to an kakansa abdul muttalib ya ɗauke shi ya dawo da shi wajensa tunda yanzu mahaifiyarsa ta rasu lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ɗan shekara shida lokacin da kakansa ya ɗauke shi wacce take kula da shi a wajen kakansa ita ce ummu aiman wadda manzala sallallahu alaihi wasallama ya gaje ta a wajen mahaifinsa abdullahi ummu aima sunanta baraka al-habashiyya ta kasance shi take kula da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib ya dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kula da shi fiye da yanda yake kula da ƴaƴansa ya so shi fiye da yanda yake son ƴaƴansa wanda har ta kasance duk inda zai je tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tafiya yana tausaya masa fiye da 'ya'yansa kasancewar mahaifinsa ya rasu sannan ya kasance yana da karaga ko za a ce wata fada ko kujera a wajen ka'aba idan ya je kowa yana zuwa gefensa ya zauna amma saboda san da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya zo sai ya hau inda yake zauna idan wasu sun ƴaƴansa sun so su ɗauke shi daga wajen manzo Allah daga wajen daga wajensa sai ya musu magana cewa ku rabu da shi ku rabu da shi wannan dana ne ma'ana yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da yadda yake son ƴaƴansa wanda kamar yadda muka sani yana da 'ya'ya da yawa ciki har da mahaifin manzo Allah sallama da Abu Bakar da kuma babban ɗansa a hari to kamar yadda na faɗa Ummu Aiman ita take rike da take kula da maza manzo Allah sallallahu alaihi sallama. wanda Ummu Aiman ita ce wanda maza manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya aurawa zai bin Harith ta haifa masa Usama samun samu da bin zai wanda maza sallama yake son mahaifinsa kuma yake son sa samun samu da bin zai kuma aiman kuma maza sallama ya kasance yana ziyartar ta lokaci bayan lokaci har bayan rasuwarsa sai na abubakar da umar allah ya kare da gare su suka dau kafa suka ziyarce ta suna zuwa sai ta fashe da kuka su ma sai suka fashe da kuka bayan sun gama sai take cewa ba tana kuka ba ne ba saboda rashin maza da tana kuka ne saboda wani yayi ma'ana sun tuna mata zuwa maza da sallallahu alaihi wasallama maza da sallama ya kasance yana son ta har yana ce mata ummi ba da ummi ana ta bayan mahaifiyata inda bayan so mahaifiyar sa ita ce ta ci gaba da kula da shi ta zama masa kamar mahaifiya da lokaci bilmaɓalin ya rike manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda har wasu ruwayoyi suna nuna cewa duk wanda ya zo taba shi ko a za a yi mai wani abu sai ce ku rabu da wannan dana domin lallai wani sha'ani zai kasance a tare da shi ma'ana yana kirda ko kuma yana ganin cewa lallai manzo Allah sallama nan gaba zai wani sha'ani na annabta zai same shi haka masu malaman sirri suka faɗa bayan Abdul Muttalib ya rike da sallama shekara biyu sai ya rasu kafin ya rasu sai ya bar wasiya da cewa abu bali wanda shi ne ɗan uwan mazala ɗan uwan mahaifin Allah ba alaihi wasallama ta ɓangaren uwa da uba ba na shahidi duk da cewa ba shi ne ɗan abdulmuttalib babba ba amma sai abdulmuttalib ya yi wasiya da cewa bayan ya rasu abu bali ya ɗauke shi ya ci gaba da eh, tafiyar da al'amuransa hakan ku aka yi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai shekara takwas ma'ana ya yi shekara biyu a wajen abu Muttalib sai ya rasu Abu Talib ya ɗauke shi ya ci gaba da kula da shi wanda shi ma kamar yadda tarihi ya nuna ko kamar yadda ma muke ji cewa Abu Talib yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya so shi fiye da ƴaƴansa kuma yana da ƴaƴaye daga cikinsu akwai Ali akwai Ja'far akwai Ali akwai umu hari duk gaba ɗaya su san musulunta inda cewa sai na ali ya riga su musulunta shi da umu hali ja'far fi ma ya musulunta tun a farko a aqil ne sai daga ƙarshe ƙarshe ya musulunta dukkan su Allah ya kare da gare su haka Abu Talib ya ci gaba da roƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana son su so sosai hanyar kasance ma baya zama da shi baya kwanciya sai tare da shi to anan ma ne yace mana wala wala sha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yatiman يقول جده عبد المطلب وبعده عمه أبو طالب ابن عبد المطلب bayan shi mana bayan rasuwar bayan rasuwar abdul muttalib sai amminsa dan uwan mahaifinsa ya dauke shi ci gaba da kula da shi da wasiyar kakansa abdul kafin nan a wannan lokacin bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai shekara takwas ko kuma ya wasu shekara takwas har zuwa bayan a aiko shi ya kasance ba zama yake ba kawai a wani lokacin duk da yana alami amma yana kula da dabbobin ƙwarshawa dabbobi na abu balin da dabbobin ƙwarshawa ana ba shi ya musu kiwata su a biya shi wannan sai ya nuna cewa lallai manzanni ba zama haka suke ba kamar yadda ya tabbata a hadisin da imam muslim ya fitar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wani annabi face sai yayi wanda Allah kuma sarki jiro shi face yayi kiwon dabbobi sai sahabbai suka ce har kai ya rasulullah sai ce hanni na kasance ina yi wa ƙurashawa kiwon dabbobi ma ina kula da dabbobinsu akan wani dan silalla da suke bani haka na ya tabbata hadisin da Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnad ɗinsa yake cewa wata rana laraba kuwa sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna alfahari masu kiwon raƙuma suna alfahari da cewa raƙuma sun fi kaza masu kiwon dabbobi suna alfahari suna cewa sun dabbobi sun fi kaza da kaza da a nan mai tambaya zai iya tambaya me yasa duk yawancin hadisai za a ce raƙuma da dabbobi amma ba a kawo shanu ba a kashi wanda ko hadisin zakka idan muka duba za mu ga cewa shi hadisin hadisin zai na abubakar wanda ya jero eh, yadda ake fitar da zakar dabbobi za mu ga cewa ya yi magana ne akan raƙuma da dabbobi zai da kashe ya yi magana akan eh, shanu kasancewa laraba ba su da shanu raƙuma ne da dabbobi shi ta za mu ga yawancin sai ana magana alƙalam ana magana al'imu to waɗannan mutane suka zo suka yi albari kowanne su yana albari da abin da yake kiwo faƙalar da biyu sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu sallama ya yi magana shi ma a cikin magana da suke cewa sai yake cewa al-fakhr ya khuyala fi su masu kiwon masu kiwon raƙuma suna da mutane da masu alfahari da kuma jiji da kai sannan kuma ƙarin haka ma duk wanda yake kiwon dabbobi eh, raƙuma za ka ga cewa yana da kaushin hali saboda yana ɗauka daga raƙuma sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa was-sakinatu wal waqar fi ahli al-ghanam amma nutsuwa nutsuwa tana bangaren wanda suke kiwon eh, dabbobi wannan me ya nuna mana sai nuna mana cewa lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mumarasa ma'ana yayi kiwon dabbobin shi yasa ya san wannan ba haka kawai ba dai to wasu hadisan da yawa da suke nuna lallai cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kiwon dabbobi ƙarƙashin wannan sai malamai suka fitar da fa'idoji na cewa dukkan annabawan da Allah mai sarki ya turo su sun yi kiwon da kuma cikin sa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hikimar shine domin kinkan a turo su ga mutane su samu yanda za su ringa ma'ana yanda za su ringa haƙuri da mutane sannan yanda za su ringa tafiyar da mutane domin duk wanda yake tafiyar da dabbobi idan ya zo kan mutane abin ba zai masa wahala sannan kuma da yadda za su duk wata matsala idan ta taso yadda za a salwa ta yadda za a warware ta tun akan kiwon dabbobi da mutum ya iya warwarewa to zai zo idan na mutane ya zai warware sannan mutum zai samu hauri da sauransu da juriya da kuma sauran abubuwa da ake ɗauka a kiwon dabbobi wannan kenan abin da ya shafi wannan lokaci na bayan rasuwar a kamar yadda malam ya faɗa bayan rasul abu mutalib sai abu talib ya ɗauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mun san kissar abu talib na sun tasha gabata abu talib cewa shi ya musulunta ko bai musulunta ba wanda magana mafi inganci cewa bai musulunta shi ne ya taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matukar taimako ya so shi fiye da yadda ya so 'ya'yansa sannan ya shiga duk ya bar duk wani abu na jin daɗi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kawai shi kuka sani akwai lokacin da shawa suka zo mai da cewa ya sallama musu ya ba su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma su bashi wani saboda su manzo Allah sallama ya daina kiran abin da yake kira ana ya daina kira zuwa da wani ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ga abin da Qurayshawa suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da za ka kowata a samu a saboda sanyi rana a samu hayanin ba zan daina kira wannan abin da ba zan daina abin da nake ba akai abu talib ya ce masa ka je ka ci gaba ka je ka ci gaba da abin da kake yi wanda har ta kai ta kawo sai da aka sa ƙurash eh, banu hashim a cikin wani gangi mana aka daina aka sa musu takunkumi aka daina kula su aka daina siyar a wajen su aka daina siyar musu aka daina auratayya a wajen su aka daina aura musu amma duk da haka abu bari ya tuni ya ci gaba da eh, kula da mulana sallallahu alaihi sallama amma sai dai Allah farkin sirri da kaddara mai ya musulunta shi yasa lokacin da lokacin da ya mutu manzo sallallahu alaihi wasallama yayi wa sayyidina Ali umarni da ya je ya kaugawar mahaifinsa ya je ya binne manzo sallallahu alaihi wasallama bai mai sallah dan da a ce ya furta kalmatu shahada kamar yadda ya tabbata a cikin sahihain cewa lokacin da ya zo mutuwa manzon sallama ya je wajensa sai ya je tarar da Abu Jahl da kuma Umayya bin Abdullah ko Abdullah bin Umayya Abdullah bin Umayya wanda daga baya ya da shi ma yake cewa Abu Bakar ka faɗi kalma guda ɗaya wadda zan tsaya ma da ita a gaban Allah ko sai za ta zama hujja abu tsari in yi kuri zai faɗa sai su ce masa a tarba mu'amilin da abin mutane za ka bar za ka kyamaci addinin da mahaifinka zan da ke kai daga ƙarshe ne haka yi bai faɗi kalmatu lafiya da yamma ba mu wannan ba wasu suna ganin cewa bai dace a ce haka ba kuma abu tsarin ya musulunta sai sun da bai musulunta ba kuma haka Allah kudin sarki ya kaddara Allah ne ya rice shi kuma haka ya kaddara na haka babu yadda za ya hadisi ya tabbata wata rana Abbas amma manzo sallama mana kanin Abu Bakar yake da manzo sallallahu alaihi wasallama me ka amfana wa Abu Bakar tunda cewa sun san irin taimakon da Abu da ya masa sai ke cewa amfanin da nayi masa shine a da yana can cikin karkashin wuta kasancewar soyayyar da yake kuma amfanar da nayi masa sai aka fito da shi ya zama yana farko yana kofar shiga ma'ana shi wanda aka wanda ya kowa samun saukin azaba a cikin yawanta da cikin da su Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa Wani shi Abu Talib bin abin Muttalib kuma da muka faɗa yana da yayaye da cikin su akwai Ali ibn Abi Talib akwai Ja'far ibn Abi Talib akwai Ummu akwai kuma Aqil ibn Abi Talib wanda ne babban su Abu Talib ya dauki manzo su sallallahu alaihi ya yana ɗan shekara takwas. ya ci gaba da kula da shi wani lokacin akwai abubuwa da yawa da suka faru a rukun da abu da yawan da Allah sallallahu alaihi wasallam ne malam ya ɗan tsofi ɗan kawo mana wasu daga ciki malam ya ce mabahharallahu azza wa jalla min dansil jahiliya Allah madaukakin sarki ya tsarkake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga kazanta da dauda ta jahilci wa min kulli aib kuma Allah madaukakin sarki ya tsarki manzara sallama daga dukkan aib wa manahu kullu khuluqin jamil kuma Allah madaukakin sarki ya bashi dukkan wata dabi'a wanda take mai wanda da cewa ya fi kowa kyawun dabi'a manzara sallallahu alaihi wasallam ba ne ma wanda ake koyar kyawun dabi'a a wajensa hatta lam yakun yu'raf bayna qaumihi illa bil adl har ya kasance ba a san da salama a tsakankanin mutanensa ba sai da ami saboda kyawawan ɗabi'unsa da gaskiyarsa da amaninsa da dukkan wata ɗabi'a wadda take mai kyau da salama ya haɗa da tun kafin a alkoshi balle kuma bayan an aiko shi manzo salama tun yana yaro kamar yadda hadisi ya tabbata mala'iku sun zo sun tsaga kirjinsa sun cire dukkan wani rabon shedan da dukkan wata kazanta da dauɗa da cikin zuciyarsa sun wanke da ruwan da suka ɗebo daga aljanna suka mayar suka rike na haka manzana sallallahu ba shi da wani ayin ba shi da wani abu wanda za a ce masana wanda ba a dare ne ba lima shahadu min amanati wa sulhi hadithi wa qaharati ma'ana sun ambace shi da amin saboda abin da suka gani na daga amanarsa da kuma gaskiyarsa da gaskiyar maganarsa da kuma tsarkakarsa domin babu wani aibi a tare da shi wanda watakila gaba malam zai kawo mana irin yadda lokacin da shawa suka maimaita ginin kaba lokacin da manzala sallama yankin shekara talatin da wani abu suka maimaita ginin kaba aka yi sabani kan cewa wane ne waye ya cancanci ya mai da hajjar aswad a mazaunin a mazaunin domin duk wanda ya mai da shi zai kasance yana da kima da daraja a cikin kabilu wani lokacin aka rasa aka yi kocin can sai ga maza da musulama da damar sun yanke cewa duwanda ya fito ta ka kaza to shi zai mana hukunci ana tsaye sai maza da musulama ya yana kullum sai suka yi murna saboda sun san waye maza da musulama lokacin ba ba a aiko shi amma suka yi murna saboda sun san hankalinsa da ɗabi'unsa da gaskiyarsa da amanarsa maza da salama ya yi musu hukunci kuma duk suka karɓi wannan hukunci sun kira shi da amin kasancewar abin da suka gani daga gare shi a lalata masu lama kuma yadda ya gabata a darasin da ya wuce cewa al'amin yana da cikin sunayen manzana sallallahu alaihi wasallam malam yace ta balaga ashara sana lokacin da manzana sallallahu alaihi wasallam ya cika shekara goma 12 ma'ana ya yi shekara hudu a wajen Abu bal kasancewar wani littafi takaitacce ne shi sa malam da ta kawo mana tafasin dalla-dalla a kan abin da ya faru da a salama tun da karfarsa har zuwa wannan shekaru ma'ana ya tsallake ma sai ya kawo ma abin da ya faru wanda ya wa ne a rayuwar manzana sallama sallama wanda a cikinsa za a ɗau darussa da yawa mara ya ce bala ma bala da zai ashirar sana lokacin da manzana salama ya cika shekara goma sha biyu kharaja ma'an ni abin ya fita tare da babbansa abu balib ila sham zuwa sham hatta ga basra a sai da suka isa basra fa'ahu bahira rani sai arrahib bahira ya ganshi fa'arafa da sifati sai ya gane shi da sifofinsa faja wa aka da yadi sai ya zo ya rike hannun mazana sallallahu alaihi wasallam wa qala sai ya ce hada sayyidul alamin wani shi ne shugaban talibai ba daya ma'ana shugaban mutane A hada rasulun rabbil al'adari. wannan shi ne manzan ubangijin talibai ma'ana manzan da Allah zai tafi a wannan zamani hada ya ba a ba'athu Allah rahmatan lil al'adari. wannan shi ne wanda Allah zai turo shi domin rahama ga talibai faqila lahu sai aka ce masa kuma ilmu ka bi me sanar da kai haka ta ya kai ka sani qala sai yace innahu hina aqbaltu min al-aqaba lam yabqa shajara wala hajar illa kharra sajid ce lokacin da kullu ta aqaba ana ta hanyar da suka Ya yace babu wata bishiya ko wani dutse face yayi sujjada da shi wannan Muhammad ga manzo sallallahu alaihi wasallam wala yasjudu illa lillahi kuma ba sa yin sujjada sai ga annabi ta haka na gani ce wa inna na ko fi kutube in mun samu wannan a cikin littattafan wasu ala ba ƙwari da kawfan alayhi da yau sai nemi abu ɗalib da ya mai da shi maka abu ɗalib ya mai da shi maka domin tsoron kada yahudawa su gan shi ne sai shi za su gane shi su gane cewa lallai wannan annabi ne kuma ba a cikinsu aka yi shi ba da su kashe shi to wannan shine abin da malam ya kawo mana na kissar da ta faru lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai shekara 10 kamar inda muka faɗa a baya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Abu Talib bin kai yana son sa baya rabuwa da shi duk inda zai je yana tare da shi abin jima tare da shi yake ci dan za a yi bacci dan zai bacci a shimfiɗa ɗaya suke kwanta saboda san da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan kissa ta tafiya sham lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai shekara goma sha malamai sun kai ruwa rana a kanta a kan ingancinta shi ta inganta ko ba ta inganta ba sannan in ta inganta wani sanadi ne ya inganta mana wacce kissa ce ta inganta domin ta zo daban-daban ta zo daban-daban da yawa daga cikin malamai sun inganta wannan kissar daga cikinsu akwai ah, shek nasarar al-albani da wasu wasu kuma malamai sun yi inkarinta amma kamar yadda na faɗa ta zo da ruwa yi daban da kuma malamai suna da magana akan abin da ya shafi sira da kuma tafsiri ba irin abinda da ake ɗabbaƙawa akan ilimin hadisi ake ɗabbaƙawa a sinari da ya zo akan sira ko kuma abin da ya zo akan tafsiri ba shi sa malamai suke sassauci a kan isinadin da ya zo akan sira da kuma abinda ya shafi tafsiri ta hanyar nan ne su da yawa da cikin malaman suka inganta wannan eh, abin da ya shafi wannan kisa to imamu tirmidhi da waninsa sun fitar da wannan kisa haka ma ibn ishaq a cikin littafin sa nasira wal maghazi ya fitar da wannan kisa da wasu su zamu karanto kaɗan daga cikin kuma ci zamu karanto wannan na wanda imamu tirmidhi ya fitar da kuma na ibn ishaq domin mu gane bambancin abin da ya zo da kuma shi ne ya yi daidai da abinda malam ya faɗa mana kuma malam abinda akwai wani dan bambanci imamu tirmidhi ya fitar da hadisi daga abu musa al-ashari Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa kharaja abu talib ila sham wa kharaja ma'ahu nabi sallallahu alaihi wasallam abu talib ya fita zuwa sham ya fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya kai shekara biyu kenan sannan ya fita tare da shawa, manya manya Qurayshawa wai su gada yake sun fita kasuwa sun fita kasuwanci ne zuwa garin Sham falamma ashrafu alar rahi lokacin da suka karaso wajen arrahib idan aka ce shi ne. wanda yake bauta daga cikin yahudawa ko kuma daga cikin kirista shi ne arrahi ma'ana wanda yake bauta kuma zai iya kasancewa malami daga cikinsu da shi wannan rahib ɗin kamar yadda muka ji cewa malam ya kama na shi ne sunansa bahira bahira rahib kenan eh, ba mutum ne ya ci gaba da koro mana sanadi yake cewa lokacin da suka zo wajen a ɗin nan sai suka zo kusa da shi sai suka je wajen su suka zauna kuma sun kasance duk lokacin da suka zo wucewa domin sham gari ne da kasuwanci sha sun kasance suna fita garin domin su kasuwanci su je su dawo kamar yadda suke fita garin yaman lili lafi ƙurashi lafi mai da ta shita wasai shita wasai shi ne tafiyar su garin sham da kuma garin yaman kamar yadda muka ji kamar yadda muka ji kuma za a zo isar eh, abin da ya sa aka yi mayakin badar asali shine shawa sun tura abu sufiyan tare da dukiya domin ya je garin sha mai kasuwanci ya siyar da abin da ya tafi da shi ya dawo musu ya siyo musu wasu abubuwan ya zo ya siyar maza sallama ya yi ya je tare wannan eh, wannan wannan da wajen tawagar ta abu sai kuma sha suka ji labari sai suka fito suka yi gangami suka taho aka haɗa bada lokacin da maza salama ya ji labarin cewa sha sun fito ga kuma abu sufiyan ya go ta hanyar ya kusa guduwa sai aka rabu cewa tuwa za a bi abu sufiyan za a bi ko kuma sha za a yi waccan dai idan aka bi dukiya ce za a kwace kuma da mun fito da shirin yi waccan kuma ga ta fito idan aka barta za ta ƙara sun madina waccan waka sai Allah marubin sarki ya ba su zaɓi dole su bi waccan din su bar abu sufiyan domin ta fi muhimmanci kuma zuwan su yaje shi za a Allah madaukin sarki ya ba mu labarin cikin suratul cikin ah, wa idh ya'idukum Allahu ila ta'ifatayn anna lakum wa taduna anna ghayra dhati shawkati taqulu lakum hadin zuwa kashi to ah, ah, Abu Talib da sauran wanda suka tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka sauka a masaukin su fa kharaja ilayhim rahib wa kanu qabla dhalika yamuruna bihi fala yakhruju ilayhim wala yaltafi sun kasance kafin wani lokacin suna zuwa wajen su wuce amma bai taba saukowa wajen su bai taba zuwa wajen su ba ba ma ya kula da su qala faj'ala yatakhallalu ar-rahib hatta ja'a fa qala bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam a qala hada sayyidul alamin sai ya zo yana dudduba su ɗaya bayan ɗaya, yana dudduba su har sai yazo kan manzon sallallahu alaihi wasallam gashi a lokacin shine karamin su shekara goma 10 sai ya zo ya rike hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa wannan shine shugaban wannan al'umma ma'ana ya faɗi yin abin da malam ya faɗa mana a cikin abin da muka karanta فقال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين فقال له أشياخ من قريش sai manya mai daga cikin Qurayshawa wanda suke tare da Abu Talib sai suka ce masa ma ilmu me sanar da kai ya aka yi kasan wannan ci ne shugaban ya kuma shi ne wanda Allah mulkin sarki zai aiko shi ne annabin da Allah mulkin sarki zai aiko sai yake ce musu lokacin da kuka so kuka tawo wannan wajen babu wata bishiya ko wani dutse face ya yi sujjada ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba sa yin sujjada sai ga annabi ta haka na sun cewa lalle wannan abin damar kuma yadda muka sani yahudawa da kirista malaman su sun karanta sun ce sun san su ko kuma zala sallallahu alaihi wasallam ya arfi da muka ba ya arfi na ta sun san shi kamar yadda suka san da yansu mana sun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sani sun san shi sun saboda sun karanta a cikin littattafansu musamman ma yahudawa to haka wasu makirsan malamansu malaman su sun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane shi ya gane cewa lallai wannan annabi shi ne annabin da Allah madaukakin sarki zai aiko zai ci gaba da ce musu cewa na san shi kuma na ga alamar alamar annabta a kafadarsa sannan ya ci gaba da ce musu ya ci gaba da gaya musu siffofin da ya gani na na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga ƙarshe sai ya ce musu yana gayyatar su liyafa mana yana gayyatar su ya haɗa musu abinci ya je yasa aka haɗa musu abinci sai ya kira wasu ya ce su zuwa gaba da yasu da suka tashi tafiya sai suka bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jire musu abubuwan da suka kawo da shi da sauran suna zuwa sai ya ga sai ya ga cewa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma daga cikin alamomin da ya gani akwai gidgidi. da yake wa mazala sallama inuwa sai ya gaba girgijen nan sai san cewa lallai babu maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya musu magana da cewa su je su tawo da maza Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya zo a ci abinci ne aka zo da maza Allah sallallahu alaihi wasallama ana zuwa da maza sallama a cikin wannan ruwaya sai ya nuna cewa akwai wasu mutane guda bakwai da suka zo daga kasar Rum da ƙasar rum mana ne suna zuwa sai ya tambaye su ne ya zo da ku sai suka ce ai mun ji labarin cewa annabin da za a aiko ya kusa bayyana shi sa duk aka rarraba malaman mu suka rarraba mu cewa hanyoyi da yawa mu je mu dubu duk inda muka ga wannan annabin daman za mu gane shi mun karanta a cikin littattafan sai mu zo da shi idan dan cikin mu ne mu kashe shi idan ba dan cikin idan dan cikin mu ne mu rabu da shi idan ba dan cikin mu bane mu kashe shi mu an turo mu bangaren ka mu zo mu tsaya a wannan hanya domin zai iya yiwa ya bauta wannan hanya to da ya ji wannan maganar sai ya yi musu magana cewa kaza da kaza mana ya ba su baki da cewa shi wannan annabin da suke nema ga shi amma su rabu da shi kada su musu masa komai domin tun da Allah ya alkawarin cewa zai bayyana to duk abin da za su yi masa ba abin za su yi masa ba su yi sassu kashe shi ba ba su yi sassu ga daga ƙarshe dai suka tafi da shi suka tafi sai bayan sun tafi sai a bashi a bahira ya nemi da abu bari kada ya tafi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a garin sham domin idan ya tafi da shi yahudawa idan suka gan shi kai tsaye za su gane shi kuma za su kashe shi kasancewa ba daga cikin su yake Abu Talib ya ji wannan maganar ya mai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa Makka to a wannan ruwaya wadda yana daga cikin abin da malamai suke suka a kanta shine yace attarar da hu abu ghalib wa ba'atha ma'ahu abu bakr bilala wa zawwada rahib min al-ka'f wa sayd sai abu dalib ya ya maida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a wannan lokacin da za a maida manzo Allah sallama sai ruwa ya ta nuna tare da sayyidina Abubakar ake a cikin tafiya sayyidina Abubakar sai ya tura Bilal ya tafi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a wannan ruwaya malamai da yawa suka soke ruwa suka ce mata inganta ba saboda lokacin sai na abubakar yana ɗan shekara na lokacin yana ɗan shekara goma bayan da za a ce an dore shi kuma shi a lokacin ya sayi bilal ɗin bai sai zai sai shi ba balle ya yi tashi asali asali ma lokacin zai iya yiwa ba a yi bilal sai malamai suka ce da wannan suka rauna da wannan baya amma yadda suna sun bin albani suka ce riwaya ta inganta amma wannan ƙarin hatta rabu abu bali wa ba'da ma'u abubakar bilal da zuwudu arraif min al-ka'fi zuwa karshe cewa saka ta akai ba cikin ita ce bata inganta ba amma sauran ruwayar ta inganta wannan shine abin da imamu tirmidhi da wasu suka fitar wanda kuma kamar yadda na faɗa a baya cewa malamai da yawa sun inganta ruwaya wasu kuma malaman sun raunana to haka shi ma ibn ishaq Muhammad bin Ishaq ya fitar da shigen wannan amma tana dan bambanci kusan tana da tsawo amma kulasar ta shine bayan maza a lokacin da Abu zai fita zuwa garin Sham domin cinikayya lokacin manzon sallama ya yi shekara 12 sai manzon sallama ya zo ya ce masa Allah ya tafi da shi saboda baya so ya rabu da shi to a wani lokacin sai ya tausaya masa sai ya ce je kaka shirya sai ya shirya suka fita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka je garin lokacin da suka je wajen wannan malamin ko wannan kokan ba'ira sai ya hango inuwa ko kuma girgije ne wanda Allah sallallahu alaihi wasallama inuwa sai ya sauko daga inda yake wajen motarsa wanda ya kasance baya a kwata-kwata sai ya sauko wajen da suke ya tarbe su ya zo ya ya ce ya zo ya gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ruwaya ta nuna ya zo ya haɗa musu wannan liyafar bayan sun ci da suka zo ba su zo da manzan sallama mai ce su je su zo da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka zo da shi suka ci abinci sannan da karshe ya zo ya tambayi manzan Allah sallallahu ya tambaye su ya ce wane ne yake tare da wannan wannan ya sai aka ce masa Abu Bakar sai zai tambayi Abu Bakar yake cewa kai ne mahaifinsa sai ya ce sai ce a ba ma mahaifin wannan yara ba zai kasance a raye ba sai ce eh ni ba mahaifinsa ba ne ni ɗan uwan mahaifinsa ne mahaifinsa ya rasu sai ce yalle wannan shi ne nan da za a yi kuma idan ka sake ka tafi da shi garin sham to lallai mutanen eh, yahudawa idan suka gan shi za su kashe shi na haka koma da shi sai masa umarni da ya koma da shi bayan ya karfi wannan sai ya koma da shi zuwa garin ya mana ya tura shi garin makka kuma suka ci gaba da tafiya abin da ya shafi kasuwancinsu wannan shi ne a takaicin takaicewa abin da hamar bin sabi ya kawo da kuma abin da mamu tirmidhi ya kawo kuma kamar yadda na faɗa cewa malamai wasu inganta wayar wasu kuma sun raunata saboda wannan abin da ya faru daga na eh, bilal da kuma sai na abubakar amma kamar yadda ya gabata cewa abin da ya shafi sira da abin da ya shafi tafsiri malamai suna dan sakaci ko kuma suna dan dan gaba abin da ya shafi sinari saboda wani lokacin za ka gaba asali ma abin ba shi da sinari amma saboda shuhurarsa an wannan ya ji shi daga wani wannan ya ji shi daga wani wannan ya ji shi daga wani har zuwa kan wanda ya ba da tani domin kuma wannan isar shi wani sa ya koro ta ba tare da sinari ba ya koro da ba tare da islami ibn da ya kawo ta ke cewa haka ibn isa ne ya kawo ba tare da islami shi ma yana da cewa da suka raunata a wannan ruwaya ta cewa maza sallama bai fitar zuwa garin sham ba a wannan shekara shekara goma sha to a nan akwai abin da wasu daga cikin malamai ko kuma in ce wasu daga cikin mustashriku a yanzu ko suwaye mustashriku su ne mutanen da mutanen yamma ma'ana turawa da suka shigo cikin musulmai musamman abin da ya shafi yankin larabawa suka shigo suka karanci abin da ya shafi addinin musulunci suka karance shi domin su kawo masa matsala domin idan ka san abu ka gama da shi to daga cikin mustashirin akwai waɗanda suka kawo wannan kissa bayan sun kawo ta sai suke kawo cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo garin eh, wannan musa da garin Sham ma tafiyar da yayi ya haɗu da malamai ko malamai na Yahudawa da Nasara ya haɗu da su har ya tattauna da su har ma dan mujadala musu ya faru tsakanin su ya zauna da su sosai amma idan muka duba wannan kissa wata kwata za mu ga cewa babu inda aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo har ya tattauna da wanda abin da ya shafi yahudawa ko malamin kuma wasu su masu bautar su to amma su mustashirkun da wasu daga cikin musulmai ma irin su haikali a cikin littafin sa hayatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko hayatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan isar da ya kawo ta sai ya kawo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ya haɗu da eh, su malaman yahudawa ya tattauna da su ya ɗau wasu abu cikin su ina suke so su kai akwai inda suke so su kai abinda suke so su tabbatar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alqur'anin da aka saukar masa ba daga Allah yake ba daga waɗancan malaman ne kasancewar ya haɗu da su sun tattauna da shi to daga baya sai ya je ko kuma a lokacin suka koya masa alqur'ani daga baya sai ya rubuto da alqur'ani wanda wannan malaman Saddam Qurashawa sun faɗa haka cewa manzo Allah wasallama wani daga cikin malaman Yahudawa ne yake zuwa ya koya masa Allah madaukin sarki yayi musu radi akan cewa ba ba ba wanda ba wanda ke koya wa Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani asali ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-ummi baya karatu baya karatu baya rubutu amma kuma haka yazo da alqur'ani ne girma Allah madaukin sarki yana cewa can eh, Allah madaukin sarki yana cewa cikin suratul ankabut yake kawo cewa lalle alqur'ani bal huwa ayatun bayyinatun fi sudur alladhina utul ilma ma yajhadu bi ayatina wa ma kunta tatlu min qabli min kitabi wa la taqutuhu bi yaminik ibal irtaba almu'minun bal huwa ayatun bayyinatun fi sudur alladhina utul ilma ma yajhadu bi ayatina illa kafirun Allah ya nuna cewa manzana salama kai ba ka kasance kana rubutu ba kuma ka kasance kana karanta da a ce kana rubutu ko kana karantawa da al-muqtilun wanda suke so su bata al-qur'ani ko su bata da'awarka da sun ce al-qur'ani ba al-qur'ani ba da Allah yake ba da wajen ke to sai kasance cikin hikimar Allah sai ta sa Allah mu sai Ramadan sallama baya karatu baya ma duk wanda ya koyi rubutu da karatu na addini a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyi Allah ya ce barwa ayatun bayyana fi sulul ladina utul ilm to da wannan da Allah mai sarki ya da sauran ayoyi da yawa wannan wajen suke so su wanda a cikin isar da suke kawo wa har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta garin wa ya wuce ta garin garuruwa da yawa wanda a isar ma manzo sallallahu alaihi wasallam bai taba zuwa garuruwa bai taba zuwa garuruwa sannan kuma ta ya za a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya a lokaci guda ya dau wannan alqur'ani gaba daya kuma ya zo ya bayar da shi yadda yake ina masahar suke ma da za su iya kawo abin da ya shafi alkur'ani da kuma abin da yake cikinsa kuma idan ya idan manzon salama daga baya yazo yake zuwa yazo yake zuwa wajen su to suwaye ya aka ba san su ba ba san ne su kuma ba san lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zuwa da a ce manzon salama a wajen su ya ga alkur'ani a wajen su ya koya da lokacin da ya fito da ya fara kiran mutane zuwa addinin musulunci wanda ya saba wa nasu yahudawa da kuma Kirista da sun fito sun ce ai a wajen malamin ya koya kuma babu wani daga cikin su wanda ya fito ya ce manzon sallama ya koya alqur'ani a wajen malamin su qurayshawa su suka fito wannan kasancewar ba su da ilimin abin da ya shafi cewa wannan annabi ne da Allah madaukakin sarki zai to da wannan abin da suke so su sake nan da shi sai dai cewa abinda suka yi ba abinda ya ƙara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai girma da daraja da kuma tabbatarwa da cewa shi manzon Allah ne kuma alqur'ani daga wajen Allah mu da sarki domin idan ka kawo alqur'ani daga farkon sa zuwa ƙarshen sa cike yake da abinda yake nuna cewa lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi ne alqur'ani kaɗan daga ciki akwai abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wanda shi kankin kansa bai so a fito ko kuma bai so ya fito ya bayyana wa mutane ba amma Allah mutum sarki ya fara cikin alƙur'ani misali kissar zai lokacin da ya auri zainab sun suka fara samun sabani zainab zuwa yana kawo maza salama ƙarar da abin da ta yi masa ita ma tana zuwa tana kawo ƙarar maza salama yana ba shi hakuri yana ba shi hakuri domin Allah mai sarki ya bayyana wa Allah salama cewa da rikice zai abu na. to maza Allah yana ba shi hakuri saboda kada auren ya tunda ai maza salama shi ya aura kamar yadda muka sani daga ƙarshe auren ya rabu bayan sun rabu sai Allah mai sarki da kansa ya aura wa maza Allah sallallahu alaihi wasallama zaina to a lokacin maza sallama ai ba zai so ya fito ya bayyana wa mutane ga abin da yake faruwa amma Allah mai sarki ya fito ya bayyana mutane ga abin da yake faruwa وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحب أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناها da ire-iren shi da abin da ya faru a yakin yakin tabuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasu afwa suka suka bashi izini Allah mun sarki yace afallahu kallima azinta lahu da yawa a cikin alƙur'ani da ke da cewa alƙur'ani ba daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga abin da ya fitowa fili ma lokacin da aka mina na isha da cewa ta yi alfasha sai da aka yi wata ɗaya da wani abu alƙur'ani sun kawo wanda kamar yadda muka sani manzo sallama yana san ya fi san da a akan matansa gaba ɗaya, amma da Alƙur'ani. manzan salama ne yake kirkira sa'ida tun ya ce ƙarya ne ga shi ga shi ga abin da amma manzan sallallahu alaihi wasallam cewa qur'ani bai sauka ba kuma bai san gaibu ba duk da cewa ya san cewa lallai na Aisha ba za ta yi wannan ba amma haka aka zauna ana na Aisha ta tafi gidan mahaifanta daga ƙarshe sai Allah mulkin sarki ya saukar da ayoyi waɗanda ake karanta su har zuwa ranar tashin alƙiyama akan barrantar na na Aisha da kuma nuna cewa lallai waɗanda suka zo da wannan abin sun yi kuskure waɗanda suka tuba daga cikinsu Allah ya karɓi tuban su waɗanda kuma ba su tuba ba za su je su gamu da Allah mafi sarki da kuma waɗanda suke kwabar irin abin da waɗanda na farkon suka waɗanda ba su tuba ba to wannan sai nuna cewa lallai alƙur'ani ba daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ba shi na saukar masa da shi ake kuma ya isar da abin da aka saukar masa wannan shi ne a takaice abinda ya shafi kisar zuwan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama garin ah, musara da kuma gamuwarsa da bahirar rayu da dawowarsa da abu ya dawo da shi zuwa garin makka malin ya ce ya ci gaba da ce mana tun makarajar zaniyar ilar sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya fita hatta ta biyu zuwa garin sham ma'a maisara gulamu khadija tare da maisara yaran khadija radiyallahu anha Allah ya kare ta gare ta fi tijaratin la a cikin kasuwancin da tana da Aisha qabla an yadna na Khadija qabla an yatazawwajaha kafin ya aure ta ma'aka manzo sallallahu alaihi wasallam ya aure ta hatta balaga ila suq Busra har sai da suka isa zuwa kasuwar musra faba'a faba'a tijarata sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya siyar da abin da ya zo da shi na kasuwanci ma ya siyar da hajarsa falamma balagha 25 sana lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya cika shekara 25 tazawwaja Khadija alaiha salam wace radiyallahu anha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri Khadija Allah ya kare ta a gare ta anan kafin waje wannan bisar tunda ana sallama sallallahu alaihi sallama ya kai shekara 25 akwai abin da ya kamata mutan taba lokacin da maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya cika shekara 10 mana bayan shekara biyu da zuwan sa garin Sham akwai abubuwan da suka faru da yawa amma kaɗan daga cikinsu akwai hilful furud wanda ya faru a lokacin maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yana ɗan shekara goma sha wanda za mu ji menene ilmul hulul kamar yadda malamai suka faɗa shi ne wata yarjejeniya ce da ƙurshawa suka yi suka taru gaba ɗayan su domin kamar da kuka sani ƙurshawa ƙabilar ƙurshawa ƙabila ce babba ƙarƙashinta akwai ƙananan ƙabilu ko ƙananan gidaje gidaje akwai banu hashi akwai banu zuhura akwai banu kaza akwai banu kaza to suka haɗu suka yi yarjejeniya suka kulle yarjejeniya akan cewa duk wanda ya zo aka zalice shi ya kawo ƙara za a wato masa wannan haƙƙin nasa kuma daga yau an daina wannan zalunci menene sanadiyar yin wannan ah, wannan hilful na san da yawa ana jinta kuma har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ta a cikin hadisi cewa ya halarci wannan kuma da za a gayyace shi bayan musulunci da ya halarci to malaman tarihi sun kawo cewa wani mutum daga kabila zabi kabila ce a garin yaman ya zo garin makka da karun kasuwancinsa da hadisa da ya zo garin makka sai al'as ibn wa'il as-sahli mahaifin amur bin al'as ko kakan abdullahi bin amur bin al'as wanda yana daga cikin manyan manyan shawa. sai ya sai wannan abin nasa sai ya hana shi kudi mana da ke ka ana ka sai ya siya kuma ya hana shi kudi da ya hana shi kuɗin sai shi kuma ya je inda shawa suke sai ya tsaya ya nemi su taimaka masa sai aka rasa wanda zai yi taimake shi azubai ibn abin muttalib sai ya ji abin da yake faɗa yake yana cewa a taimaka masa ga eh, al'asibin wa'il ya sai abinsa kuma ya hana shi kasancewa babba ne kowa na tsoronsa babu wanda ya furta ta zubai sai ya ji wannan sai ya ce eh lalle wannan ya kamata a taimake shi sai ya kirawo taro taron gaggawa sai ƙabilun ƙwarshawa suka taru aka haɗu aka ce to gaba abin da ya faru ga abin da ya faru cewa eh, wannan ba Allah daga garin Yaman ya zo kuma al'as bin wa'il ya siyar ya si kayansa bai bashi wannan sai suka ce to ba ma wannan za a yi ba kawai daga yau sai yau sai suka taru da gidan a gidan a gidan Juma'an suka ce daga yau sai yau dukkan wani abu da ya zo na zalunci to mu za mu haɗu gaba ɗaya mu taimaka a kwato wannan zalunci kwato abin wanda kwato wanda aka zalunta abin da aka zalunce shi sannan idan wani ya zalunci shi ma za a hana shi zalunci domin ga mu kamar da maza sallama ya faɗa in dora haka waliman a mazluman to suke wannan kuma manzo salama ya halarci wannan eh, haifar hukunci bayan an gama sai aka tashi aka tafi wajen al'asibin wa'id aka kwato wa wannan mutumin yaman ɗin haƙƙinsa daga hannunsa shi ne bayan manzo salama bayan an aiko shi sai yake cewa na halarci wannan haifar hukunci kuma da a ce za a kuma gayyata ta da na halarci ta Kuma mai nuna kenan sai nuna mana cewa lallai haɗuwa akan a taimaki wanda aka zalunta kuma a hana wanda zai zalunci abu ne mai kyau wanda tun zamanin jahiliya ma ana yin su kuma addini ya zo ya tabbatar da shi malamai suka ce me yasa aka ambaci wannan da hirful hudud suka ce an ambace ta da hirful hudud ne kasancewar an yi irinta a zamanin baya mana zamanin uh, usai an yi irinta wanda a lokacin mutane guda wuri ne suka suka yi wannan eh, yarjejeniya dukkan gaba ɗayan su sunan su kawar kawar kawar shi sa da aka da ya kasance wannan irin ta ce sai aka kira ta helpful fudul mana yarjejeniya irin ta waɗancan fudul guda uku kawar da kawar da kawar wasu kuma malaman suka ambaci dalilin da wani daga cikin dalilan da ya sa aka kirawo wannan helpful fudul din da helpful fudul wannan shi ne kaɗan daga cikin abin da ya faru da maza Allah sallallahu alaihi wasallama bayan amsa bubari ya ɗauke shi daga cikin abin da mu ɗauka a cikin wannan darasi na eh, eh, Rikon manzo Allah da ya yi sallallahu alaihi wasallama akwai abin da ya gabata na cewa lallai eh, annabawa dukansu Allah kudin sarki kafin ya aiko su sai da suka yi kiwon wannan sai ya nuna mana cewa duk wanda yake sanye da'awa zuwa addinin musulunci to bai halatta a ce ya zauna kawai mutane su ringa bashi a gudaninsa ya tashi ya je ya nema shi ma domin ga mazana sallallahu alaihi wasallama da sauran annaba dukansu sun je sun nema kasancewa idan ka tsaya mutane suka ringa baka abin hannu to ba akwai lokacin da za ka zo ba kai suka faɗa musu gaskiya ba idan abu ya biyo ta kansu za ka ji tsoron cewa idan ka faɗa gaskiya ba za su nemi ba za su baka mafi don haka dole ne mutum ya tashi ya nemi abin hannu kasuwanci annaba da sun yi haka ma sahabbai da sauransu gaba ɗaya da sun yi kasuwanci ba abu ne da za a ce mutum da yana kasuwanci kuma yana zuwa ya kira mutane zuwa dinin sun ji ko yana zuwa eh, ya yi mutan mutane wa'azi ba abu ne na aibu abu ne ma wanda zai taimaka mutum ya ci gaba da rayuwarsa kuma ya kira zuwa addinin musulunci wanda ita kanta dukiyar abace wadda da ita ana kiran mutane da addinin musulunci sai na abubakar dukiyarsa gaba ɗayan da ta tafi kan kiran akan addinin musulunci Abdurahman bin Awu da sauran sahabbai wanda suke da dukiya gaba ɗaya da dukiyarsu suka yi amfani addinin musulunci ya tsaya bayan jikinsu da kuma ƙarfinsu da tunaninsu da lokacinsu sun yi amfani da dukiyarsu haka na waɗanda suka zo a bayansu su ma sun yi amfani da dukiyarsu sun yada addinin musulunci sannan daga cikin abin da za mu fa'idanta a cikin wannan eh, kissa ta tarihi manzo Allah sallallahu alaihi shi shine cewa duk mai da'awa kai ba ma duk mai da'awa ba duk wani musulmi idan ya samu dama yana da kyau ya yi tafiye-tafiye tafiye-tafiyen da za su amfanar da shi akan da'awa ko akan addinin musulunci manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi tafiye-tafiye zuwa garin sham da sauransu hakan ya taimaka masa ya san ɗabi'un mutane daban domin an aiko shi ne zuwa addinin zuwa mutane gaba daya ba zuwa ƙwarshawa ba ya kasance a cikin ƙwarshawa amma aiko shi ne zuwa mutane gaba daya da haka da yawa mutane za su rinka zuwa masa gari daga gari daga sanigi gari su to daga wani gari daban to idan baka san su ba wani zai iya tambaye ka wata fatawa ka ba shi fatawa da ba ita ya dace ka ba shi ba wannan ne yasa manzon sallama idan wasu suka tambaye shi fatawa ko kuma wani ya turo a tambaye shi yake eh, yake wannan yake tambayar wane ne eh, eh, wane ne ya yake wane ne wannan tambayar to hakan ya taimaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san wanda daga cikin tafiye-tafiyen da ya tun kafin a aiko shi akwai bayan an aiko shi ma akwai zuwa garin Ta'if wanda gari ne yake kusa da maka da sham da sauransu kuma manzan salama ya ji haka na bayan an aiko shi ma ya yi tafiye-tafiye wannan yana taimaka wa mutum ya san ɗabi'un mutane ya san kuma da wani irin yare ne musu magana sannan daga cikin abubuwan da za a fa'idantu a wannan tafiya ko kuma a wannan bisa wadda aka karanto da sauransu akwai idan wani abu ya faru na gaske wanda kasancewa lallai musulunci ya zo da shi idan ka halitta ko da mutanen da suka tara wannan abu ko suka kirkiri wannan abu ba waɗanda kake tare da su ba ne ko ba addini ko ɗaya ba ko ba wani abu matuƙar kasan zai amfane ka kuma zai amfani addinin musulunci to yana da kyau ka je ka halatta ka domin ka amfani kuma ka amfani da addinin musulunci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halarci ilmul da sauran abubuwa da yawa wanda za su za a fa'idanci da su a wannan eh, kissa ta tarihin manzala sallallahu to sai malam ya kawo mana wata fitar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta biyu zuwa garin Sham zuwa dai wannan garin nafsin sa garin Musa da wasu malamai sun ce ba wannan garin ne ba amma ruwaya mafi wadda ta fi shahara cewa wannan garin ya kunfuma wannan wannan tafiyar ta faru ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kusanci shekara 25 kisoshi da yawa sun zo kan cewa ya ake tafiyar ta ba daga cikin abubuwan da suka zo cewa lo khadija bintu kuwaini Allah ya kare da a gare ta ta kasance mace ce mai dukiya tana kasuwanci kuma tana daukan mutane su mata kasuwanci kuma tana hada dukiyarta da ta mutane su kasuwanci ma'ana tana yin mubaraba kenan wancan da mutane mata kasuwanci idan an dawo a raba riba sai ta ji labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da gaskiyarsa da amanarsa sai ta nemi da ya zo ya mata kasuwanci wannan wata ruwaya ta nuna wata kuma ruwaya abinda ta nuna Abu Bari shi ya je wajenta ya gaya mata cewa ga dan uwanta wanda za mu ji sabata inda ta haɗe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga manzo ga Muhammad yana so ta yi kasuwanci tare da shi na yi mata kasuwanci domin da dai maza sallama ya san kasuwanci kuma kamar yadda muka faɗa a baya cewa ya yi kasuwanci ya yi kiwo khadija Allah ya gara yadda a gare ta sai take gaya masa wata magana ta ce ko da a ce wannan wanda ka kawo mu ba mutum ne wanda aka san shi da aminci ba ba mutum ne wanda aka san shi da gaskiya ba zan karɓe shi balle kuma wanda aka san shi da gaskiya da aminci kuma kai ka kawo shi wannan abin ya faranta wa abu ɗalib rai ya tafi yana mai farin ciki ya je ya gaya maza Allah sallama maza salama ya zo ya yi wa nana Khadija kasuwanci da wasu wayan amma waɗannan guda biyu su suka fi shahara cewa maza salama ya yi kasuwanci da tare da Khadija to ya fita sai ta hada shi da Maisa wanda yaron ta ne ta hada shi da Maisa suka tafi wannan gari garin Busra suka je suka yi kasuwanci lokacin da maza sallama suka je wannan garin sai ya zauna a cikin wata ya zauna a cikin wata bishiya aka yi kasuwancin nan ya siyar da abin da ya je da shi kuma ya siyo wani abin ya dawo wajen khadija to a wannan lokacin maisara yana lura da abin da yake faruwa manzo Allah daga gaskiyarsa da ɗabi'unsa da irin abubuwan da suke wasu malaman na tarihi sun nuna cewa ya lura da cewa lallai gidi ce yana wannan sallama ilma yana mai to bayan sun dawo gida sun dawo garin makka sun dawo don eh, khadija suka kawo mata abin da suka siyo ta siyar ta samu riba mai yawa mai da malaman tarihi suka nuna sai ta ji daɗin wannan eh, wannan riba da ta samu da kuma gaskiya da amanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta kebance da maisara take tambayarsa ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran abubuwan da ya gani sai yake gaya mata dukkan ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ruwayar ma akwai wani malami da ya ganshi a wancan din malamin Yahudawa sai ya zo yake faɗa cewa lallai wannan yaran da ya zo annabi ne shine annabin da Allah ta aiko domin babu wani wanda ya taba zama a ƙarƙashin wannan bishiyar bayan annabi Isa babu wanda zai kuma zama a wannan bishiyar sai annabi bayan annabi Isa annabawa ne kaɗai suke zama a jikin wannan bishiyar alaihi wasallama ya dawo sai khadija ta nemi labarin sa wajen maisara ya gaya mata din ta a wannan lokacin sai ta nemi shi ma ruwayoyi sun zo na cewa ya aka yi ta nemi auren maza Allah sallallahu alaihi wasallama akwai ruwayoyi da suka zo wanda lokaci ba zai ba mu dama mu karanto su da na ga lokaci yayi tabbas ta wuce insha Allah a zama na gaba za mu ci gaba da tarihi. auren maza Allah sallallahu alaihi wasallama da Khadija sannan kuma da ita kanta Khadija wacce ce ta da falalatta da ayyar da ta yi ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa ne Allah madaukakin sarki ya ba mu da ɗansa wanda muka yi kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka